ke da ke cikin bukkar bulo ce ta yi saurin fitowa tana faɗin baba ni zan je kallanta duk suka yi da mamaki kafin bulo ta ce ki da baki da lafiya ciwo ne a kafar ki ba ta faɗa tana nuna mata ciwon da ke kafarta wanda ta tattare zanin saboda kar ya rinka shafar ciwon cikin raɗa ta ce baba da nejo sai kuka take ni kuma bana son ganin kukanta amma na san idan muka fita za ta hakura ta yi shiru Shiru suka yi da alamar nazarin abin da ta faɗa. Jebu ce ta ce, "Ga Danejo kam da riko, don gobewar haka ba za ta daina kukan nan ba, don har gobe war haka ba za ta daina kukan nan ba." Jinjina kai kawo buro yayi, don shi kan shi ya san hakan na iya faruwa. Saboda Danejo akwai zuciya irin ta asalin Fulani mai rikon gaske. Sannan ya ce, "Ku je to, Allah ya tsare." Amma ɗauki bokiti ki ɗebo yadda za ki iya. Jinjina kai ta yi ta shiga bukar ta kamo hannun Danejo suka fito. bokiti ta ɗauka sannan ta ɗauki karamar roba ta ba da najo tana fara'a ta ce yawa kanwata ki ma sai ki ɗauko naki anan ko ita dai bata ce kala ba suka kama hanya za su fita kawun ne ya ce idan kun samu layi a famfo ku shiga nan gidan gonar nan sai ku ɗebo mai gadi mai gadin na da kirki sosai to ta faɗa tana wucewa rike da hannun danejo ga kuma kafarta da take dingisawa sannu sannu mudan house tunda abin nan ya faru ta kira shi a waya ta ce ya zo bai zo ba sai yanzu da maraice yayi list rana ta yi sanyi ba kuma komai ya kawo hakan ba sai dan baya so ya zo a buge ta yi ta mishi wa'azi shi yasa sai da ya wartsake sosai kafin ya taho ko da ya shigo ya samu gidan a hausa ne kamar yadda aka saba inda ya samu babban yayan su Usman na ta kokarin shiga tsakanin Saratu da Falmata da suke ta rikici Falmata ta ce a tambayi Saratu da Redwan kuɗin nan. Dama da ya shigo ya samu ya raba fada tsakanin Safuna da Surayya. Suna dambaruwa akan zagin da Safuna ta masaurayin Surayya. Shine ba su ma iyayen yanzu suke neman kacemewa da fada. Yaran da ke zaune suna kallon su ko da suka ga Najib ya shigo, duk suka dauki kawunan su daga kallon faɗan. Inda wasu suka fara bitar karatu, wasu kuma na sulalewa suka bar wurin. Kallon kasa da sama Najib ya musu, kafin ya girgiza kai ya ce an dai ji kunya kuke nan uwa kaji mai neman kuka ne aka jefe shi da kashin awaki sai kuma saratu da tafi kufula ta fashe da ta fadin kai ma ka ji kunya dan iska dan iska ma irin ka har zai faɗa mana wai mun ji kunya yanzu kai da za a tuntuba daga mashaya kake fa shine zaka mana iskanci Chuck ya tsaya ya juyo ya kalle ta da jajayen idanuwan sai ce na rantse da girman Allah in ban kware rigata na miki akuyanci ba kice ba umma ta ce ta haife ni ba wallahi dukkan ku bar ganin zaman Uba na kuke ni in ba mahaifiyata ba babu wacce zan daga kafa a cikin ku nuna kanta tai tana faɗa ni zaka ma akuyanci saboda ka zama dan tasha ga wurtacce da sauri falmata ta dafa ta kamar ba yanzu suke shirin dambaruwa ba tace ke kuwa rabu da shi idan bai mana haka ba ai bai cika kwallon tantere ba daɗin abin ma dai duk ɗaya muke da mu da gyatumar tunda ka ce mu kaji ne to ita ce babbar kaza tunda ita ma Hawwa'u kanta dake Hawwa'u kanta dake kallo da sauransu ta san falmata ta tsokano tsuliyar dodo haka ma Saratu da ta matso dab da ita dan ta rufe mata baki sai dai tunina jib ya yi kukan kura ya ɗauke fuskarta da wani lafiyayyen marin da ya saka ta durkushewa da bai da kuma ta biyu tana faɗin kai kai kai kai kai kai kai hannu ya sake ɗagawa da niyyar rufe ta da duka ko ya ji sanyi a ransa sai kuwa Usman ya yi saurin azamar rike sagam yana faɗin kai Najib iskancin naka har ya kai haka dama me ka sha ne kanka ɗaya a gigice ya nemi kubcewa yana faɗin sake ni Usman sake ni na karya gargarinta gobe ba za ta kuma saka uwata a shirmansu ba da gudu sarar ta shige ɗakin hajjin sama ta sanar da ita baiwar Allah tana zaune da carbi a hannu safina na matsa mata kafafu sarar ta shigo ta sanar da ita da kyar ta tashi saboda nauyin jiki ga ciwon kafafu ta fito tana samun wannan tashin hankali cikin tsawa ta ce najib dakatawa ya daga shure-shuren da yake ya kalle ta kallon usman ta yi a nitse ta ce sake shi don allah ya dake ta tunda yana so ya nuna ba ni ce uwarsa ba wani tafarfasa zuciyar shi take yana sauke huci tare da hararan falmata da har yanzu ke doke, takaici da kunya sun kasa barin ta dago a hasale ya wuce cikin falon fu kamar zai tashi sama a sanye hajiyar sama da safina suka bi bayan shi suna mai takaicin halin wannan gida nasu da ba a gajiya da hatsaniya da tashin hankali ko dan suna da yawa ne ko kuma don shugaban gidan baya zama da su ya ji matsalolinsu ne oho amma a ce kamar su kadai ne masu mata hudu cike da takaicin ɗabi'a ta mutanen gidan nan safina ta girgiza kai kamar za ta yi kuka ta ce allah ka mana maganin wannan musiba a ce kullum da kalar tijarar da ke wakana wai idan aka ga rana wai idan aka ga rana ma za ta faɗi ba a yi rikici ba har ta so da faɗan da ya wuce ake yi don kawai a yi hankali ya kwanta cike da tausayawa hajiyar sama ta kalli safina wacce za a iya cewa ta fita zakka a gidan ta ce bari kawai shi yasa nake miki fatan miji na gari wanda bayi da mata ki zauna ki kaɗai a binki safina ko yau miji ya fito miki gobe sai na aurar da ke in har aka tabbatar min da nagartar da nagartarsa ɗakin suka shiga inda suka samu najib zaune bakin gado sai huci yake nesa da shi safina ta zauna tana kallon shi sai hajiyar sama da ta zauna dab da shi ta dafa kafaɗar shi tana kallon shi a tausashe ta ce najib matar mahaifinka ce fa me yasa kake haka ne kana so ni ma 'ya'yansu su yi min fiye da yadda kai ma iyayensu kallanta yayi sai kuma ya jinjina kai ya ce wallahi da na taka ya kuyan yaro su jaraba mana su gani hmm girgiza kai ta yi ta kara sassauta murya ta ce tun safe na kira ka amma sai yanzu ka zo wani raurau da kai yayi irin kawai a wuce wurin mana mama fahimtar ba zai ce mata komai ba yasa ta ce dama na kira ka ne don na tambaye ka ko kai ka shiga ɗakin alhaji ka ɗaukar masa kuɗi ta mugun sauri ya kalle ta da mamaki a fuskar shi yana dafa kirjinsa ya ce mama kuɗi kuma kuma ya ce ni na ɗauka ko saboda ni ne babban ɗan iska a duk gidan daga masa hannu ta yi cikin nutsuwa ta ce dakata ka san bana son hayaniya a kaina ni tambayar ka nayi kai ka daukar masa kuɗi ko a'a saboda da safe ya tara mu yana tambayar kuɗin sa kuma kaga wannan karan kuɗin masu yawa aka daukar masa shi yasa nake so na ji idan ba kai bane cike da takaici ce, amma mama ke fa kin san duk iya shege na bana sata mama da zan masa sata ai da tuntuni nayi kuma wallahi ina ɗauka barin ƙasar zan yi amma ni mai zan yi da kuɗin shi kallon ke ta masa ta ce ba kai ka ɗauka ba kenan cike da tabbaci ya ce wallahi ba ni bane mama jinjina kai ta ta ce Allah ya maka albarka kuma dan Allah ka ci gaba da zama a haka kada abin wani ya taɓa tsone maka idanu jinjina kai ya miƙe yana faɗin kenan mama ganin zai fice ta yi saurin cewa ina za ka tafi kuma daga zuwanka juyowa ya ce mama sai ka ce wani karamin yaro kuma Murmushi dai ta ce Najib, ai fitarka ce idan ka sa kai ka tafi, sai an neme ka kake dawowa. Murmushi yayi yana ayyana, to me zan dawo ne a gidan? A zahiri kuma cewa yayi, zan dawo zan dawo yau a gidan nan zan kwana ai. Kada kai dai ta ce Allah ya sa. amma ya faɗa yana buɗe labulan zai fita, sai kuma ya kalli Safina da ke bin shi da idanu ya ce me wai? Sai ka ce wata mayya. ta sauri ta ɗauke kanta daga kallon shi tana fatan ya fice ba tare da ya sake kaiwa wani mahangurba a baki ba. shi kam yana ficewa Hawwa'u da sauran yara kaɗai ya samu a farfajiyar gidan hakan yasa ya wuce ya yi wucewarsa kuma yana hawa yana hawan babur ɗin ya kaɗa shi zuwa gidan gonar mahaifin nasu dan yana son tsinko kayan lambu akwai wanda zai saida masu ya bashi kuɗin shi kam ai baya sata da kuɗi ina Allah ma baya tsare shi kayan gidan gona kawai yake ɗauka ya siyar a bashi kuɗin wannan kuma ba sata bace a cewar shi kayan ubansa ne gidan gona sallama ke lambu ta yi mai gadin ya amsa cikin gurgurin hausarta ta duka har kasa a ladabce ta ce baba ne ya ce mu zo mu fi mu fibi ruwa kuma a can famfo akwai layi gashi yamma ta yi da fara'a ya ce to ba komai ko ce sai kuɗi ba ya faɗa yana buɗe musu kofar shiga gidan gonar suna dab da shikewa ya ce amma ku yi sauri kuma banda hayaniya saboda alhaji yana ciki tare da bako jinjina kai ta yi ta shige ciki ta karkashin bishiyar mangoro suka ratsa kafin su isa bakin famfon da ke rufe da bakin dogon tiyo da ke nuna na ban ruwa ne ga shuke-shuken gidan gonar Tanejo ce ta yi saurin kai hannunta ta murda inda ke lambu ta tari mazirarin bakin bokitin ta fara ɗiba bokitin na dab da cika suka ji muryar Alhaji Mudan a bayan su yana faɗin sannunku a tsorace ke lambu ta juyo dan bata san da zuwan mutum ba ganin dattijo tsaye a bayan ta da babban tumbi ya ta sauke numfashi tana ja baya sosai ta dan sunkuya ta ce ina wani bakin shi har kunne idanun shi jajaye akan duka ilahirin surarta yana shafa kirjin ya ce lafiya lau ɗan mata ɗiban ruwa aka zo kai kawai ta jinjina masa alamar e da ne jama'a da ladabi ta rusuna ta ce ina wuni kallon sakanni kawai ya dan yi madanejan ya sake kai duban shi ga siririn hannayen kilambo watakila ko dan yana da kiba sannan yana da masu kiba a gida haka kawai ya ga wannan yar fillan ta wani tafi da imanin shi sai yake ta hasaso idan Allah ya dafa masa ya samu bafulataran nan tsaf zai iya daga ta sama sannan ya goya a bayan shi sannan hakan zai sa lissafin shi ya tashi daidai na hada Bahaushiya Hajiya Umma Bakar Buzuwa hawa'u Zarma Saratu da kuma Fullo da yanzu zai tambayi sunanta dan waiga idanuwansa yayi ya kalli kogunta da ko motsi baya yi a cikin zaninta dan ba kama jikinta zanin yayi ba sai kawai ya shafo sajin shi tare da fadin ya sunanki ne kallon shi tayi amma ganin sun hada idanu sai ta sadda kanta tace ke lambo karawa shi baki yayi yace ke lambo sunanki na gaskiya kenan a kunyace ta sake sadda kanta tace Khadija da fara'a ya sake fadin Khadija ina ne gidanku nesa ne girgiza kai ta tace a'a nan kusa ne ina kenan ya faɗa da sansanin komai da hannu ta nuna masa tace kusa da masallacin mai gari abokokin nan jinjina kai yayye ce mm me sunan mahaifinki kara saddakanta ta yi sanda danejo ta karbi mazirarar ruwan tana zubawa a robarta sakamakon cika da bokatin yayi tace ibrahim murmushi ya sakar mata yana dan kallon wayar shi da ake kira juyawa yayi zai tafi yana kallonta yace ku tsinci duk abin da kuke so anan ba ku da damuwa da kallo duk suka raka shi yana bacewa ganin su Kelambo ta kalli Danejo ta ce isauri ɗebo mu tafi ni ban tsoro wallahi kallanta Danejo ta yi ta ce me yasa yake ta miki tambayoyi ko baya son ana ɗiban ruwan ne taɓe baki dai ta ce da baya so ai da bai bari da bai bari ba tunda wurinsa ne ke dai mu tafi yi sauri ta faɗa tana ɗaga robar ta ɗora wa Danejo kai. sai da ya tafiyar awa ɗaya cir kafin ya isa gidan gonar da ke nesa da gari faka babur ɗin ya yi a kofar gidan gonar ya sauka yana sokan makullin mashin ɗin a aljihu da waigawa yana sansanin inda mai gadin wurin ya nufa kuma kofa a buɗe kicibi suka yi da su da nejo da ke lambu da suka fito da ruwan da suka ɗauko mai gadin na bayansu yana musu allah ya tsare yi a bakin kofar tare da dafe kogonsa da hannaye biyu yana sakin murmushi dukansu kallo ɗaya suka mishi suka gane shi musamman ma Danejo ta kure sumar kanshi da kallo da ta yi wani irin tsiri-tsiri tamkar kirjin budurwa murkuda baki ta tare da tamke robar da ke kanta gam suka yi niyyar raba shi raba shi su wuce da sauri ya sake tare da Danejo yana faɗin kefillo baki ganni bane kallon shi ta yi da idanuwanta da suka yi jajir saboda kuka ta turo baki gaba murmushi kuma sakewa ya kalli ke lambo da ita ma take kallon sa yace wai mai sunan Pip masifaffiyar kanwar taki duk da ba Hausar take ji ba amma ta fahimci suna da ya ambata da kuma kanwa sannan da kallon da yama Danejo hakan ya sa ta faɗin Danejo faɗaɗa murmushin sa yayi yana kallon Danejo ya ce iye ka ji wani suna amma ni dai zan rinka kiran ki da Jo saboda ta kai ta wahala harara ta banka masa kafin ta kalli ke lambu ta ce addamu ce sake yunkurin wucewa suka yi ya sa hannu ya karɓi bokotin da ke hannun ke lambu yana faɗin ke ba jiya ne na yi sha shatalele da ke ba a titi shi ne kika zo ɗiban ruwa sai kuma ya kalli da nejo ya ce ina ne gidan kuwai ko kula shi ba ta yi ba sai gaba da ta yi da sauri har ruwan na zuba mata a jiki da sauri ya bi bayanta a rike da bokatin ruwan yana faɗin ke tsaya ke ji don Allah ki buɗe bakin nan ki yi masifa kina ji yana faɗa yana ɗan haɗawa da gudu ya cin mata sannan ya fara tafiya da sassarfa yana faɗin ki kula ni mana me na miki ne wai ko dan na banke wancan siririyar yayar taki to ki hakuri kin ji yanzu ma dai bata kula shi ba don har yanzu zuciyar ta na radade na raba su da yayi ita da yafen donta kallon fuskar ta ya sake yi masha Allah karamar yarinya amma kyakkyawa da ita ga ta parasol boyayyen murmushi yana ayyana ba shakka zan jira ta nan da shekara goma lokacin na gina sabuwar rayuwata mai armashi sai ta yi ta haifo min fararen yara kyawawa Danejo da ke ci gaba da tafiyar ta tamkar bata san da shi a ta ba. Hakan yasa ya tsaya yana faɗin gaskiya budurwata. Na gaji. Ki kula ni ko so ɗaya mana. Ke lambo da ta karaso a tsanake tana rike da kasan ta? ya kalla ya ce gidan naku da nisa ne a sanye ta ce mun kusa ai ba nisa sosai hannu ta sa za ta karɓi ruwan ya ce a'a shi na kai miki gaba yake tana baya shi kuma yana faɗin yanzu kullum sai kun zo nan ɗiban ruwa duk da ba kallanta yake ba amma sai ta shiga waina idananta dan ta ga yadda yayi maganar ta san da ita yake sai dai Hausar da take ji ba ta yi wannan zurfin ba gaskiya dan haka ba ta amsa mishi ba har sai da ya juyo ya zuba mata jajayen idanuwan shi da suka gaji da shaye-shaye kamar ko ya san akan me take tunani sai ya ce ba kya jin Hausa ne sosai kai kawai ta daga masa dan ta fahimci me yace ba jimawa sosai suka karasa tare da takatawa ganin Danejo ta shige kai tsaye gidan duk da ba rufi duk da ba rufi ne akwai ba amma sai ya ja biriki tare da miƙewa tare da miƙawa ke lambu bokitin karɓa dai ta ce mun gode sai da ya kalli cikin gidan sannan ya ce in kin shiga ki turo min budurwata irin kallon nan na ban fahimce ka ba ta masa don haka ya mata alama da hannu tare da mata gwari-gwari ya ce ki ce jo ta jo ina jiranta anan da sauri ta girgiza kai ta ce a'a a'a ba za a bar ta ba yarinya ce galala ya bi ta da kallo sanda take shigewa ya taɓa baki ya ce to kamar na ce zan cinye ta sai kawai ya ɗaga mata hannu ya ce sai an jima ita ma hannu ta ɗaga masa tana shigewa ciki shi ma ya koma zuwa gidan gonar a babur ɗin shi ya ɗauki irin bakar ledan nan gari ya yi zafi ya shiga da ita yana tsinkar mangoro da lemun tsami hatta tumatir da yanzu a gari yake matukar tsada saboda wuyarsa sai da ya cika ledar dam kafin ya karasa ya tsinci inabin da wajensu ma daban ne ya karasa wajen famfo ya wanke ya fara sha ya juya da niyyar barin wurin duk da ya ga motar mahaifin nashi ya ji muryar shi ya ce um wato ka zo ɗiban na bati ko juyowa yana kallon shi sai kawai ya haɗe fuska ya ce barka da hutawa ledar ya nuna da hannu ya ce najib me za ka yi da waɗancan da ka ɗiba cike da haɗe fuska ya ce mama aboki mama aboki na ce ke so shine na zo na ɗiba mata saboda wajenka ne ya faɗa da yanayin ɓacin rai turo baki yayi yana gunguni, hakan ya sa shi nuna shi da yatsa ya ce ka ga najib ka fita ido na in rufe in baka yi hankali ba wallahi sai na sa sai na sa an hana ka shigowa na wani jujju ya kai ya fara yi irin na shakiyan yara yace to alhaji dan Allah ya kake so mai ka hana a bamu abincin gidanka babban mul ɗinka baka bari mu je to wannan idan ka hana mu meye amfanin arzikin da Allah ya yi maka kenan a hasali alhaji mudan yace da amfanin shi ni na gani yana da amfani amma ku tunda ba ku kuke nema min ba ai ba za ku gani ba abinci kuma na hana saboda ina so ku san zafin nema mul kuma da kaina na bada umarnin daga kai har Ridwan kar a bar ku ku shiga saboda ku ne tantiran gidana wata iriyar dariyar shikiyanci ya sakar masa ya ce, to ai shi yasa wanda suka fi son kuɗin za su rinka bin dare suna sacewa askwani ɗayo kan shi ce Najib kai ka ɗauki kuɗi na ko taɓa baki yayi ce ka san dani na ɗauka ai ba zan yarda mu haɗu ba ina Ridwan din yanzu shirin da Alhaji Mudan din yayi ya sa shi juyawa yana jefa dan inibi a bakin ya yace haka kawai a rinka lakaba min sharrin sata to a daina gaskiya bana so haba yana kallo har ya fice daga gidan gonar zuciyarsa na suya na turban da yaran shi ke kai wanda ya rasa dalilin kasancewarsa haka ya rasa ya ya rasa dalilin kasancewarsa haka yara 28 ga ciki biyu da yake da tabbacin yanzu amma bayan Usman da Safina su ne kawai zai iya shaidar su a dai cikin masu hankali amma ko matan masu aure haka suka yi aure da nasu kalar hauka sai dai na wata ya fi na wata can ko ɗaya bangaren a gaggauce fito cikin sassaukar shigarsa da tafi zama sabansa wato kananan kaya da takalmi plat na maza da suka karɓi kafarsa kusa da Hannatu ya tsaya yana murza farar agogon shi ta azurfa yana faɗin Hannatu zan fita dan Allah dan girman Allah ki tsaya kusa da kusa inda mama inda mama amna farkawa zaki jikin zaki jita kin fahimta cike da fahimta ta jinjina kai tace naji yalla bai insha Allah zan kula jinjina kai yayi shi ma yace ki kula sosai dan Allah kada wani abu ya samu mama am da an yi sallar magariba zan dawo na bata abinci sake jinjina kai ta tace insha Allah yalla bai Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba dan jin yadda za ta kaya kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin carban kwai kashi na shida dariya yana girgiza kai yace adda kenan Allah ya bata lafiya amin suka amsa a tare wajen da aka ajiye jarkokin ruwan ya nufa yana faɗin bari na je da kaina to kilambo da ke cikin bukkar bulo ce ta yi saurin fitowa tana faɗin baba ni zan je Kalanta duk suka yi da mamaki kafin bulo ta ce ki da baki da lafiya ciwo ne a gabar ki ba ta faɗa tana nuna